Labarai za ku saura daga taskar Al'umma News. Ku danna ƙararrawar sanarwa ko kuma ku danna subscribe domin ci gaba da samun bayananmu da ɗumi daga taskar Al'umma. Yanzu yanzu labari ya riske mu. Tsohon shugaban ƙasan nan wato Chief Olusegun Obasanjo ya tsallake rijiya da baya da shi da fasinjoji guda 393 sun tsallake rijiya da baya ne daga fadawa hadarin jirgin sama farawa da iyawa sabon gwamnan jihar gombe ya sauke dukkanin kamsuloli da naɗe-naɗe da gwamnan kambo ya gabatar a ƙarshe kafin tafiyarsa mun samu labarin cewa mataimakin shugaban ƙasa yemi osinbajo shi ma ya bayyana kadararsa sai dai shi ma tamkar na shugaba muhammadu buhari babu wata ɗoriya da aka samu a saman dukiyar tun yayin hawansu kankar ga mulki a shekara ta 2015 sannan za ku ji cewa ana cikin bikin rantsar da sabon gwamnan jihar borno baba gana umara zulum aka fitar da shi daga farfajiyar taro saboda rashin lafiyar da yake fama da ita magance almajirci ne kadai a ƙasan nan zai kawo ƙarshen ta'addanci da kuma 'yan baranda in ji majalisar dattawa za kuma ku ji cewa an kunyata Oshomole saboda saba ka'ida a wurin rantsar da shugaba Muhammadu Buhari yau a Abuja. tsohon shugaban ƙasar nan jonathan ya yi kira ga 'yan najeriya da su ci gaba da haɗa kansu domin ciyar da ƙasar nan gaba sannan tsohon shugaban ƙasar ya ƙara taya murna ga al'ummar ƙasa najeriya murnar cika shekara 20 da fara mulkin dimokuraɗiyya sannan ya ƙara albishir ga mutanen ƙasa da su haɗa kansu su bi komai a hankali komai insha allahu zai daidaita za kuma ku ji cewa shugabannin tsaro na najeriya sun bayyana cewa allah ne kaɗai zai iya kare iyakokin najeriya ba 'yan sanda ba mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ya noke halartar taron rantsar da gwamna abdullahi ganduje a karo na biyu taron da ya gabata a yau laraba 29 ga watan mayu da muke ciki gwamnan jihar kaduna malam Nasiru yan rufa'i ya buƙaci mutanen kaduna da su yafe masa domin zai ci gaba da ɗaukar tsauraran matakai domin ganin cewa ya ciyar da jihar gaba a nan labaran suka zo ƙarshe don haka sai ku danna ƙararrawar sanarwa ko ku danna subscribe don ci gaba da samun bayanai daga kundin